Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kawo mata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voa hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau ah, Alhamis tara ga watan Maris na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa saba ba mu kanun labarai a kudancin sudan ta kudu kauya sun ce sojojin kasar sun kai farmaki inda suka halaka mutane kuma suka yi kone-kone jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya ta ce tilas amurka ta gani a ƙasa daga koriya ta arewa kamun a fara zancen sassauta zaman ɗarɗar a makurɗin koriya takwas ga watan maris kowace shekara rana ce ta karrama mata a duk faɗin duniya muryar amurka ta shirya zama na musamman domin duba rukunin mata biyu a ƙasashen afirka da ke fama da rikicin masu matsanancin addini to kanun labaran kenan a cikin shirin kuma za ku yi cewa an yi wa wasu yara yankan rago a jihar Niger Najeriya. dare sai na sun zabu suna ta kuka cewa ko da ya da an yanke wani. ita ko rundunar sojojin najeriya ta kafa kwamiti ne domin gano waɗanda daga cikinsu aka ce suna take haƙin bil'adama za mu yi bulaguro zuwa dukkan wurare za mu gayyaci duk masu ta cewa a cikin wannan batu don tabbatar da mun diddigin magana daga tushe kana muna da rahoton akan wasu rahoto akan taron masu ruwa da tsaki a harkan kafofin yada labarai da suka hada da rediyo talabijin kana grace alheri abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a kudancin sudan ta kudu mazauna ƙauyuka sun ce sojojin ƙasar da ake kira sudan people liberation army ko spla a takaice sun yi barna a yankin da ake kira omin bayan da wasu 'yan bindiga sa kai hari wadda ya halaka dakarun kasar takwas ya jikata wasu biyar a farkon wannan mako amma gwamnan jihar imaton ya musanta cewa sojojin sun haukace suka tafka barna duk da haka ya gaskanta cewa an kashe wani kwamandan kasar daya amma an kasa tantance hakikanin gaskiyar yawan waɗanda suka halaka sakamakon wannan hari mazauna karamar hukumar Turi ta gabas a yankin na omin sun ce mummunar tarzoman ta kune ranar talata sun ce mutane da ake zargin 'yan tawaye ne sun kai hari kan wani ofishin 'yan sanda da ke tazarar kilomita 50 daga garin torit suka sace makamai masu yawa daga nan ne gwamnati ta tura sojoji su farauto 'yan tawayen amma sai aka yi musu kwantan bauna a wuri da ake kira hukuma mafi gwamnan jihar imaton alberio oromo ya musanta cewa an tura sojoji yankin domin su bi sawun waɗannan 'yan tawaye jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce tilas sai amurka ta gani a ƙasa wasu kyakkyawan matakai daga koriya ta arewa kafin a fara zancen sassauta zaman ɗarɗar a makurɗin na koriya bayan wani zaman gaggawa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi hale ta ce shugaban koriya ta arewa jim kim jong un mutum ne wanda ba shi da kan gado saboda haka kwamitin sulhu bai ɗebe duk wani mataki ba a ba a sake nazarin matsayin kan ƙasar kwamitin ya yi wani zama na musamman na asiri akan koriya ta arewa dangane da gwajin makami masu linzami da kasar ta gudanar na baya bayan nan wanda ya sa china ta yi kira tun farko ga koriya ta arewa da koriya ta kudu da amurka su ɗauki matakai da za su sa a kaucewa karan batta Takwas ga watan Maris kowace shekara rana ce ta karrama mata a duk faɗin duniya. Lokaci ne na duba irin ci gaba da manyan ƙalubale da mata suke fuskanta a faɗin duniya. domin haka nema muryar amurka ta shirya wani zaman tattaunawa inda mata daga kasashen afirka biyu da rikicin masu tsaunar ra'ayin addini ya yi karfi wato najeriya da somalia suka yi magana najeriya tana fafatawa da mummunar tawaye daga kungiyar boko haram domin a watan gobe ne ma zai cika shekaru uku da kama yan matan cibok yan makaranta su metan da saba'in da shida waɗanda galibin su har yanzu yan bindiga suke ci gaba da garkuwa da su daga cikin waɗannan 'yan mata sunanta sarah samuel wacce mahaifiyarta rebecca yau da kwanaki dubu ɗaya bata sa ta ido ba aisha yusuf wacce take cikin masu gwagwarmayar ganin an sako 'yan matan chibok tana mai cewa ci gaba da garkuwa da 'yan matan ya dishi armashin wannan rana ta mata a faɗin duniya a gabashin afirka somalia tana kokarin farfadowa daga yakin basasa na tsawon sama da shekaru ashirin har yanzu tana fuskantar barazana daga kungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab sai gashi kuma yankin baki ɗaya ya fada musibar fari a makon jiya mutane da goma ne suka mutu cikin sa'o'i takwas sakamakon farin wadda ke mummunar ta'adi a arewacin somaliya a nan amurka ma an yi wato bukukuwan a duk fadin kasar waɗanda suka hada da zanga-zanga da ƙauracewa wuraren aiki wadda ya tilasta wasu sassa makarantu wato wasu sassa rufe makarantu saboda ƙarancin malamai babban hukumar leƙen asiri ta amurka wato cia ta fito fili tana bayyana damuwarta a kan fallasar da dandalin tsegumi na wikileaks ya yi yayi hukumar tana gargadin cewa tilas amurka duka su damu kan makomar wannan mataki jin laraba kakakin hukumar yaƙi ya yi magana kan sai hancin kasidu 8,771 da dandalin ya fallasa amma ya dage cewa babu kwankwanto kan niyyar dandalin na kasa karfin wato hukumar wajen kare amurka daga 'yan ta'adda da wasu makiyanta ya ci gaba da cewa irin wannan fallasar ba kadai zai tsaya wajen jefa ma'aikatan amurka da aikace-aikacen su cikin hadari ba ne har zai bai wa mahasadan kasar bayanai da zai sa su iya yi mana illa kamar yadda kakakin hukumar john liu ya faɗa cikin wani bayani da ya bayar kuma kakakin fadar white house james spicer ya bayyana damuwa jiya laraba ya gaya wa manema labarai cewa amurka za ta farauto masu fallasa sirrin gwamnati to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc shugaban amurka donald trump yana tunanin rage kasafin kudin hukumar dogarawan kasar ta ruwa da hukumar ba da agajin gaggawa da tsaro a tashoshin jirgin sama domin ya samu kudin gina katangar da ya alkawari tsakanin amurka da makwabciyar ta mexico shugaban ya lashe takobin zai gina katangar mai nisan kilomita 3,200 domin hana bakin haure daga mexico da kasashe da ke tsakiyar amurka tsallakowa zuwa cikin amurka. yanzu shugaba trump yana fuskantar hanyoyi da zai bi ya samu kuɗi domin gudanar da wannan aiki shugaban yana kiyasi aikin zai ci kuɗi dala miliyan dubu goma sha biyu ko da shike ma'aikatar tsaron gida ta amurka ta anata kiyasin ta ce aikin zai ci kuɗi dala miliyan dubu ashirin da ɗaya da miliyan ɗari shida alkaluma da jaman kastam da shige da fice suka bayar je laraba ya nuna cewa an samu ragowar tsallakowar bakin haure da kamar kashi arba'in cikin ɗari daga watan janairu zuwa fabrairun da ya shige a halin da ake ciki kuma wakilan majalisar dokokin amurka sun fara bincike cikin hanzari kan kutsen da rasha ta yi a zaben amurka bara hakanan kuma suna kokarin tantance ko akwai kanshin gaskiya kan zargin da shugaba trump ya cewa tsohon shugaban amurka barack obama ya sa an yi masa kutse a helkwatarsa da ake kira trump towers a new york labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da batun yankan ragon da aka yi wa wasu almajirai a garin Tungan Magajiya da ke cikin jihar Niger ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Tungan Magajiya da ke yankin ƙaramar hukumar Rijau ya yi matukar tayar da hankalin mazauna garin. Wasu mahara ne dai da ba a tantance ko su wane ne ba a cikin daren wayewar garin Laraban nan da ta gabata suka auka ma almajiran a lokacin da suke barci inda suka yayyanka masu wuya da wani abu da aka ce ya yi kama da mashi. Malam Muhammadu Bala na ɗaya daga cikin malaman waɗannan almajirai ga abin da ya shaida damun ta wayar salula. Ni dai ko da ni farka cikin dare sai na yara sun suna ta kuka guda ko da ya zabu da an yanke wani. Yanzu yara nawa ne aka abin ya shafa a makarantar ka? A makaranta na yara guda biyu ne, wa da Makaranta nawa ne aka yi ma abun? makaranta biyu ne kai ma da nawa makaranta da makarantar malam wani ana ke shi malam tunan shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Rijau Honorable Bello Bako dan tun Tungan Magajiya ga abin da yake cewa akan wannan al'amari ya zama harko a rayuwarmu ba mu taɓa samun wannan tarihi ba wanda yake aka cimma mutane ɗalibai yara wanda ba san sabon sauka ba a kama su kamar awaki a kakashe su wanda yake wannan safiya muna da bakin ciki kuma ba abin da za mu ce muna ma uwayen su ta'aziyya da wannan rashin da aka yi kuma muna addu'a da malamai mun nemi addu'o'i Allah tona asirin wa'annan mutane su wa'annan mutane almajiran nan kawai suka farma ma ko har da mutanen gari a su ba ruwan su mutanen almajiran ne kurun suka je inda suka gan cewa kamar akwai makarantar allo ne ko ana ganin kamar yaran ba wani kula a wurin kawai suka je suka fada rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan al'amarin kakakin 'yan sandan jihar dsp bala elkana ya ce duk da yake kawowa yanzu ba su samu nasarar kama kowa ba amma suna gudanar da bincike tare da sauran ma'aikata suna kan bidan wani mutane a gano kowa ya su sannan kuma ina suka fito don mai girma kwamishina ya ce ka a bar su wuce duk inda suke sai kamo su a kawo su kuma insha Allah za mu kamo su yanzu kamar wanda aka kashe din nan ko da yake dai almajirai ne an san yara ne amma kun san ko adadin shekarunsu ina gan ba wanda ya wuce shekara goma cikinsu a halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wasu mutane ashirin da ake zargi suna da hannu a kisan gillar da aka yi ma wani jami'in 'yan sanda mai mukamin dco amina a ƙarshen makon da ya gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. wa zai cuci ba allah wa zai zagi ba To Allah ya ji kamsu da rahama. Rundunar sojojin Najeriya ta kaddamar da kwamitin da zai binciki zargin da ake wa sojoji na kasar da cin zarafin mutane. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani. to investigate allegations of human rights violations by some personnel of the Nigerian army. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai yayin kaddamar da wani kwamiti mai karfin gaske da zai binciki zarge-zargen danna haƙin bil'adama da wasu ƙungiyoyin rajin kare haƙin bil'adama suke wa sojoji. We are also aware that there are some persons and organizations who have expressed concerns or even alleged cases of misconduct and abuses muna sane akwai wasu mutane da kungiyoyi da suka nuna damuwa ko ma zargin wasu jami'anmu da yawa yancin bil'adama karan tsaye yayin da muke yaƙi da masu tada kayar baya ko 'yan ta'adda rahoton kungiyar amnesty international ya zargi wasu jami'anmu da laifin kisan gilla ga masu rajin kafa kasar biafra ko take haƙƙin dan adam na 'yan boko haram din da aka kama wasu daga cikin zarge-zargen ya kunshi kisan haka siddan kame-kame mutane barkatai ba bisa ka'ida ba da ma tsare su azabtar da su ko bacewar 'yan boko haram a saboda haka akwai buƙatar gudanar da bincike na fisa lillahi don gano gaskiyar lamari saboda haka ne ma muka kafa wannan kwamitin bincike na musamman kalaman babban hafsan mayakan najeriya kenan general tukur buratai rundunar sojan najeriya ta ce wannan kwamiti ba zai binciki korafin da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ko wasu gwamnatocin jihohi suka yi bincike a kai ba ko menene dalili brigadier general sani usman kuka sheka shine kakakin hedkwatar sojan najeriya Najeriya. Eh dalili kuwa shine kasan dama tuni gwamnatocin wannan jihohi sun kafa kwamitoci na bincike wanda suke aiki a kai kai kasan da haka waɗanda kuma suka rage ba a kafa ba shine hukumar soja take kafa nata yadda za a bincike a tabbatar da gaskiya yadda a yi ta dai ta kare. Binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta gudanar A kan rikicin sojoji da 'yan shiya a Zaria an sami wasu sojoji da laifi wani hukunci za a ɗauka a kansu kenan. Akwai hukuma da ta yi bincike kuma wannan hukuma ta gudanar da shawararta kuma ana jiran matakan da za a ɗauka bisa yadda gwamnatin ta tuntubi hukumar soja. Manjo General AT Jibrin Muritaya shi ke shugabantar wannan kwamiti. We will Za mu yi bulaguro zuwa dukkan wurare, za mu gayyaci duk masu ta cewa a cikin wannan batu don tabbatar da mun diddigin magana daga tushe, kuma za mu yi gaskiya da adalci da zai sa hedikwatar sojoji ta yi alfahari. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. gobe lani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige kasu su barka masu cin mutum hannu naman ai har To masu ruwa da tsaki akan harkan rediyo da talabijin sun ce ba shakka za a iya cimma wa'adin da aka tsara na watan Yuni na barin amfani da tsarin nan na rediyo da talabijin mai dungu zuwa mai yatsu. Ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Twice in the past we've missed the DSO deadline. We cannot afford Mun gaza cimma wadin komawa kan kimiyyar zamani ga kafofin sadarwar mu na rediyo da talabijin har sau biyu. Da aka ba za mu sake bari duniya ta bar mu a baya ba wannan karo a watan Yunin banana. As part of efforts to meet the June 2017 deadline, we've set up a ministerial task force Wannan dalili shi yasa muka kafa kwamiti karkashin kulawar minista da ke zama akai-akai don cimma wannan nasarar. Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ke magana wani taro da jagororin kafafen labarun Najeriya kan koma fasaha zamani daga ta gargajiya kamar yadda sauran kasashen da suka samu ci gaba ta fuskar sadarwa suka koma tuntuni. Wannan fasahar dai da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta fassara a Hausa da kaura daga sadarwa ta mai dungu wato analog zuwa mai yatsu wato digital da kuma ake yada hakan a kafafen labarun Najeriya tun bara ka kaddamar da shirin a Jos da kafa akwatin sadarwar tashoshin talabijin kimanin talatin da mutane ka iya haɗawa a gida suke kallon tashoshin zuwa yanzu kyauta. Zuwa yanzu dai a Jos da Abuja ke kallon wannan na'urar ta NBC. We not unaware of the misgivings and the concerns that have been Lai Muhammad ya shaida masu kafofin labarun cewa duk da kalubale ko cikas da suke fuskanta akwai bukatar dagewa wajen cimma wannan muradi. Tsohon shugaban NBC ladi Bako ya yi karin bayani. Kai da kai gida in kana da akwatin nan karamin akwatin da kusan kamar a da yake tana baka dama ka kalli tashoshi kusan talatin da biyar daga ko ina a ƙasar kuma abu ne wadda signal distributor wato duk wasu gidajen rediyo da talabijin akan haɗa su wuri guda sai a watsa ta layi guda to wannan mai watsa layi guda din shine ke dama ya toshe ko ya tare ko ya hana hitowa duk wani abin da ba daidai ba ne abin da bai dace ba daga nan za a ruhe shi Yan ka gaya ma cewa shekaran jiya mun ga abubuwan da ka gwada wanda ka nuna babu tsari ciki ko ba a addinin ta saba a wasu addinai ko al'adar mu daga nan ne in baka dauke shi na ɗaya zo biyu an ka yi ma an ka kawo karanka in baka yi ɗauki mataki ba daga nan ana iya a ruhe ka. daga cikin kafafen labaru da suka hau kan wannan akwati shine gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Kaduna. Tijjani Ramalan shine shugaban kafar. Manyan kamfanoni misali kamar wanda suke Lagos su sun fi son su dinga wato tallafa ma gidajen talabijin ake ganin su ba tare da an biya kuɗi ba. yau da mu da su duk an zama ɗaya kenan. To daga nan zuwa watan shida kenan zuwa watan June su ma wanda suke wanda ake ganin su ba tare da an biya kuɗi ba hukumar NBC za ta kashe transmitter ɗinsu. Saboda haka duk za mu zama waje ɗaya kenan. Wato kowa zai gyara al'amarinsa yanzu duk wani gidan rediyo da ba zai iya fito da sababbin tsare-tsare ba to ba shakka zai kwanta za a jira ga cimma wannan guri daidai lokacin da masu ruwa da tsakiya harkar sadarwa ke cewa an kama hanyar nasara nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya rabuna ya mai ba ni jarida in karanta To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha bakwai. Ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. minene duniya minene daɗin duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da mata a duk faɗin duniya suka haɗa kai wajen jan hankalin al'umma kan abin da ya shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa. har yanzu ba a san ainihin inda 'yan matan sakandaren cibok 195 da suka rage a hannun kungiyar boko haram suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari jiya laraba aka yi bikin ranar mata ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe da nufin jan hankalin al'umma kan batutuwa da suka shafi rayuwar ɗiya mata inda a bana aka yi bikin da taken jajircewa domin neman canji A bana madigan shirin sun buƙaci mata kada su je aiki a maimakon haka su fita yin gangami domin nuna mahimmancin su a rayuwar yau da kullum. To yau shirin domin iyali ya zaga ƙasashen Ghana, Nijar da kuma Najeriya domin jin tasirin wannan rana ga mata. Ga abin da Madam Dine Hajiya Umma a jamhuriyar Nijar ke cewa game da maudu'in wannan rana. Mata wannan maudu'i ya zo muna daidai. To amma matsalar inda zake e, eh, mata babu haɗin kai sosai wanda za su yi husaha su yi sa wani kamfanoni na zaman kansu a tare a gama kai a ce a yi abu tun da su in aka ɗauke su a ɗaya ɗaya ba mu da isasshen hali irin na maza kenan ya kamata a ce mun haɗa kai mun yi ƙungiyoyi wanda za su zamanto mun yi abin da zai zo bi ƙirƙiro shi ya zamanto ci gaba ne a gare mu ci gaba ne a ƙasa mu ci gaba ne a bisa kan fannin aiki gina wannan maudu'i a gani na ya zo daidai amma sauran abin da ya saura a sa ma mata a sa cikin hali inda za su yi su kawo su yunkura su samu eh, yancin kan nasu a cikin harkar aiki da cikin rayuwa ta yau kuma an ce kayan nan ganin shekara ta dubu da talatin ana so a yi kamar kamar duniya a 50-50 mhm. kamar tsakanin maza da mata rabi da rabi kowa ya samu eh, eh, mhm. kowa ya samu ya kike ganin wannan gaskiya wannan mafarki ne wanda yana da wuya a ce ya zama na to gaskiya ba don wani abu ku saboda maza suna da san kai ta kowace hanya in kika duba muna kokari mata suna yin kokari bakin kokarin su kawo wasu amma maza suna taushe su kenan wannan a ya zama to a ce 50-50 mafarki ne amma yi shi ya zama gaskiya gaskiya ni a gare ni a na a ra'ayina yana da wuya ba ne yanzu ba ne a lokacin da ake son a ce an kai a ganin ke akwai sauran lokaci. To ko yaya lamarin yake a ƙasar Ghana ga abin da Maryam Salihu 'yar gwagwarmaya ke cewa. Timu gade timu ne mai kyau mai hikima mai amfani. Don yanzu lokaci ya kai da mata ya kamata mu yi sayin daki. Inda za mu samu mu ma rayuwarmu ya yi tafiya inda muke sun shi kan daidai. Abubuwa da ke faruwa a duk duniya yadda muka ga gana abin da za a yi bai ma mata daidai ba dole ne mu fito mu zo mu gada mu saboda gwamnati mu taimaka mana abin da muke so amma yanzu haka ba mu samu wani abin da za mu saya kai da za mu ce kamar ga abin da gwamnatin ga yayi bai mana daidai ba don an sake yan gwamnati bai wani dade ba shi yasa in dai gwamnati bata gwada ma matan gana abin da muke so rayuwar da rayuwar mu zai kamaci ya je mana daidai inda muke so shi in dai gwamnatin da an kai nada bata nuna mana yan gana matan gana abin da zamu yi muku da hankalinku zai kwanta ba wallahi dole ne mu fito mu gwada mishi damuwar mu duk lokaci ya kai inda tim ya doke board kowa ko da cikin lungu muke mun fito da karamin murya mu fadi har ya zo kai gaban gwamnati har ya kai mu hada kai mu bi shi inda yake duka mu je mu gwada mishi damuwar mu babban damuwar mata a Ghana na da yawa yawancin mata abinda mace za yi za ta yi amma shi ana mai da ita baya shine kuma kaman rape cases kan ga kaman ana rape ina nan an ka kama mutum kanshi kan ka gani maganin baka gan an ga lokacin da an ka kama mutum kanshi amma kan ka ganin nan baka ga inda aka kare magana shi ga me shi na tafiya ina independence in kanshi wannan ba daidai ba abubuwa da yawa na faru har shekaran jiyan ga abin da ya faru daga mawako wallahi raina ya bata da na ji shi kan rediyo abubuwa da yawa amma ya kai lokacin da gwamnatin ga yana son zaman shi da matan gana ya je inda ya kamata to in yes an ka samu case ya bi kes in hannu polisi yake in hannu siyad ya bi ya kai yadda zai kai shi yasa ne ce kamar inda government of ghana kan wanga magana bai doka shi yadda ya kamata ba mu fito mu zo mu gwada mishi ba kamar mu mata ma muna nan ka a mai da mu baya mu ba abin baya bane sai kuma najeriya inda kungiyar boko haram ta shafe sama da shekaru biyar tana cin zarafin mata a cikin hirarsu da wakiliyarmu madina dauda hajiya naja'atu muhammad ta bayyana halin da ta ce mata ke ciki a najeriya mata suna cikin bala'i mata a cikin akuba suke kin gani ko yanzu in kika duba north east arewa maso gabas inda aka yaƙi boko haram ta halaka ai za ki ga mafi yawa mata ne da yara mazan ko dai an kashe su ko da yawansu sun gudu inda duk bala'i ya sauka namiji ne yake fara guduwa amma mace har abada ba za ta gudu ta baɗanta ba saboda haka kin ga kenan idan kika duba ma rayuwar waɗannan matan ta ganin za ki fara gane wace irin hukuma muke da ita a ƙasan nan an wayi gari an ɗauke kuɗin wannan guri cincak mata ba su da ilimi ba su da sana'a ba su da yau ba su da gobe ba su da yadda za su yi ba masu da buri an kashe shi to saboda haka mata a najeriya suna cikin bala'i saboda babu yanda za su ba yanda za su su ciyar da 'ya'yansu ba yanda za su su ilmantar da 'ya'yansu saboda haka za ki ga cewar yanzu ni daga kano nake ba na jin a duniya akwai inda yara suke shaye-shaye kamar kano ba dan komai ba saboda tun daga farkon farawa uwa ba ta da yanda za ta yi ta kula da ɗanta kuma babu hukumar da za ta taimaka musu mu ilimi kyauta muka yi shi tun daga primary har zuwa university biyan mu ake yi duk wata ana bamu mu pocket money don mi karatu yara zuwa ake ana kama almajirai audu ba Allah ya ji kansa da gafara mata suna talla a kama su a ji a firmitsa su a makarantar kwana dole wasu su sun tashi sun zama likitoci wasu su sun zama alkalai wasu su sun zama injiniyoyi na san da yawa to saboda haka idan ba kana da hukumar da za ta tallafa wa mata ba ta ce eh hakika waɗannan ku ne iyayenmu ku ne mahaifanmu ku ne gobanmu don saboda 'ya'yanmu ta jikin ku suke fitowa ku ne kuke fare musu tarbiyya ta farko ku ne ciyarwarsu ta farko to alhamdulillah to amma ba a kula da matan kuma yanzu saboda tsananin halin wahala da yunwa da aka shiga a cikin ƙasar nan yanzu ba wanda ya kai matan shan wahala saboda haka rayuwar mace a najeriya yanzu ba mai sauki ba ce hakika shine magana ta gaskiya to idan kin ce mata ma a najeriya waɗanda lafiyayyu ne kamar ni da ke mm. suna cikin wannan wahala da kika lissafa mm. yanzu me za ki ce ma rayuwar waɗanda ke sansanonin gudun hijira da a halin yanzu ake kukan cewa ma binsu ake da fyaɗe wasu ma dole ke sa su ba da kai saboda su samu yadda za su gudanar da rayuwarsu kin ga kamar yadda na faɗa kwanakin baya wannan gwamnatin gwamnatin janar muhammadu buhari ta fidda maƙudan kuɗaɗe fiye da yadda aka fita a da don a taimaka wa 'yan gudun hijira amma an sace kuma barayin hayan suna gwamnati ana kallon su to mu wannan shine duk ba mu yarda da shi ba kin gani ai ba gwamnati ce ba ta fidda kuɗaɗen ba gwamnati za ta fitar amma an sace su cak shine magana ta gaskiya kar a dan na faɗa na kuma faɗa kuma wannan ba zan tashi daga kan bakata ba idan hukuma ba za ta zama hukuma ba zamanta ma ba shi da amfani dan ba mu yaƙi muke akan ubangiji Allah ya ba mu adalin shugabanni Allah ya kawo mana canji ingantacce a cikin ƙasar mu mun yi kuma iyayenmu kuma ba wanda ya zuba kuri'a kamar mata amma mata ba su samu komai ba kullum sai dai a zo a kira mata a ce ku yi wannan ƙungiyoyin mata a je gida a je ai waye amma me aka yi musu mace abin da ta fi bukata a duniya na farko shine ilimi to idan baka ba mutum ilimi ba har abada a makaho yake to ilimi shi zai ba da sana'a sana'a ita ce za ta ba da ci da sha da tarbiyya ita ce ci gaba to saboda haka idan wannan an daƙire. idan wannan bayan da mace za ta yi to babu maganar ci gaba babu maganar adalci babu maganar hukuma ta gari Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da wakilanmu Madina Dauda da kuma Tamar Abari da suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Sai kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To a gaida Grace da tawagarta, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. wata kotun amurka a birnin minnesota jiya laraba ta daure wani mutum mai suna george fisher shekara daya a gidan yare saboda ya yi barazana zai kai wa wani masallaci da ke birnin hari a cikin watan nuwamban bara ne ya amsa laifin ya aike wa masallacin da ake kira tofik islamic center wasikar da a ciki ya barazana zai tarwatsa masallacin tare da duk yan ketare da ke cikinsa Yusha dan shekaru 57 da haihuwa ya ce ya jima yana jin haushin musulmi tun lokacin da 'yan ta'adda suka kawo harin ta'addanci a nan Amurka a shekara ta 2001 tun can yake son hana mm, musulmi gina masallaci a unguwarsu. Wannan hukuncin ya aike da sako ga duk wanda ya barazana ta da tarzoma kan waɗansu mutane saboda ƙiyayyar addini in ji mataimakin attorney janar Tom Wheeler jiya Laraba. to ma da lada tun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sabu imam aliyu da ya tayar gabatarwa sai salama abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hatsi mun dawo muku da wani sabon shiri.